يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جماعة وتأتي جماعة أخرى a cikin jumu'in da Allah subhanahu wataala ya mana kyautan sa cikin watan Ramadan wata kuma ta dace da sha takwas ga watan Ramadan bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 30 kenan ga watan hudu miladiya ta shekara 2021 ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira karatun tafsirin lissafin Allah da muke yi a jiya mun tsaya aya ta 22 a cikin suratu Ali Imran zaka mun karanta ayyukan da suke bata ayyukan mutum zaka da ce wannan aya Allah subhanahu wataala ya faɗa mana wanda suka kafir cewa ayoyin Allah sannan suke kashe annabawa sannan suke kashe mutanen da suke umarni da kyakkyawan aiki sawa'un malamai ne ko wani su? to Allah ya ce a mutu bishara lalle ayyukansu ya bace a nan duniya da lahira za ka mun karanta ayyuka guda bakwai wanda idan mutum ya yi su wanda Allah su wata ya ambata sa cikin alkur'ani mutum yana yin su take aikin mutum ya tashi aiki kawai mutum ya shirka kawai mutum ya ɗaukaka sautin shi fiye da sautin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kashe annabawa da kashe malamai idan mutum ya yaka ayyukan shi sun bace. sai kuma wasu ayyuka wajen guda 27 wanda idan mutum ya yi su kuma ayyukan shi za su baci ubangiji muke roƙo iratar da mu duniya da rayira ya ji tausayinmu ya karbi ayyukanmu da muke yi duk da zurbanmu kar ya sa ayyukanmu su baci a nan gidan duniya da rayira za ka yi da tashi aya ta 23 a cikin suratu al'imra ma da cin mai ke cewa alam tara ila allazina utu nasiba min يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم مؤلمون Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alamun tarshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka ga mutanen allazina utu nasiban min alkitab wanda Allah subhanahu wataala ya ba su rabo na littafi yud'auna ila kitabillah ana kira su zuwa ga littafin Allah imma littafin alqur'ani ko littafin asaura liyahkuma bainahum don ya kasance littafin alqur'ani ko littafin asaura shi zai yi hukunci a tsakaninsu sun thumma yatawalla fariqun minhum sannan sai a samu wasu jama'a daga cikinsu sun thumma yatawalla fariqun minhum mu'ridun sannan sai a samu wasu jama'a cikinsu suna juya baya daga wannan hukunci na littafin Allah da littafin at-taura إمام القرطبي أتين الجامع لأحكام القرآن لكي تعقي مسألة ولي قداؤك أتشون آية لكي تعمطل فرق وقال ابن عباس فها بنا أربرك عبد الله ابن عباس يأتي هذه الآية نظرت بالصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت المدرس على جماعة من يهود فدأهم إلى الله aka ce ibn abbas ke cewa wannan aya ta sauka ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan wani mutum da ake ce mai mitras za ka da shiga gidan wanda ya wude za ka da shiga fada'ahum ila Allah sai manzon Allah ya kira su zuwa su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai su bar yahudanci su bar nasaranci saboda yahudawa sun canja addinin annabi Musa alaihi salam haka nasara ma sun canja addinin annabi isa alaihi salam faƙara lahu nu'aym ibn amrin wal haris ibn zaid sai nu'aymu ibn amrin da al haris ibn zaid suke ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala ayi dinin anta ya muhammad ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya muhammad ka jira shi tarbiya zaka ga yahudu da nasara da larabawan ƙauye da dukkan wani ba ƙauye mutum zaka ga bai da ladabi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka kai gatsai ko da sai wai muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa inni ala millati ibrahim aini ina kan addinin annabi ibrahim ne alaihi salam fa qala tafkati wa fa inna ibrahim kana yahudiyan fa inda kana ka addinin annabi ibrahim wa annabi ibrahim ai ba yahudi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce musu فهنموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم to in dai kun ce annabin Allah annabi Ibrahim ba Yahude ne to ai sai mu kuma littafin ku na at-Taura shi zai yi hukunci tsakanin mu da ku fa abaya alaihi fa nadarat hadhihi al-aya zaka sai take a kuma littafin at-Taura zaka saya Allah subhanahu wa ta'ala ya da wannan aya alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ثم يتولى فريق منه وهم مؤلفون ذاك ابن عباس yace wannan shi sabon saukan wannan aya mana wannan nu'aimu da alhari sun cewa mazan Allah yana kan wannan addini ne sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kan addinin annabi Ibrahim ne sai suka ce to annabi Ibrahim ai bai yahude ne maza Allah ce aje a dauko a taura sai suka ki dauko dan da sun dauko a taura da a ga lalle annabi Ibrahim alaihi salam ba bai yahude bane wannan magana ta farko kenan malaka cewa laqaran naqashu annaha nazarat li anna jama'atan min al-yahud ankaru nubuwata muhammad sallallahu alaihi wasallam malan naqashu yake ta wannan aya an saukata ita ne saboda wasu gungun jama'a cikin yahudawa sun yi inkarin annabtan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malaka cewa faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah yake cewa halimu ila tawra fa fiha sifati mu koma littafin asaura ai a cikin littafin asaura akwai siffata fa'abau wuce suka yi to kaga yahudawa lallai kamar yadda Allah ya siffata su ghairul maghdubi alaihim Allah ya fushi da su sun san gaskiya amma sun boye ta zaka a wannan zamani duk mutum da ya san gaskiya boye to ya zama mai yahudi ubangiji to muke roƙo ya da mu duniya da lahira malaki ta qara al jumhur mafi yawan qurra'u sun karanta wannan aya liyahkuma sun karanta ta liyahkuma wa qara abu ja'far ya zaid ibn qaqa liyuhkama ذاك أبو جعفر ابن ابن قعقاع يا كرنتا ليحكم بضم الهاء أنا إيوه هاء أنفتاء ضمة والقراءة الأولى أحسن ملكة أمك فرقه ليحكم إيتتفي لقوله تعالى سورة فدن الله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وانا اللي تافهم منه وانا كيفورتي أتكانوك ونقصي عن الله سبحانه وتعالى مسألة تبي مالك في هذه الآية دليل على وجوب الارتفاع المدعو إلى الحاكم لأنه دعي إلى كتاب الله أتكون آية أقوي دليل وجبت يكفن شيء أدوكك متمن دعك كارنش وجم alƙali li'annahu ya ila kitabillah saboda an kiyaye zuwa ga littafin Allah fa in yaf'al idan bai aikata haka ba kana mukhalifan ya kasance wanda ya saba ya ta'ayyanu alayhi zajaru bil adam ya zama wajibi ne a tsoratar da shi da mai ladabi ala qadri al mukhalif wal mukhalif wargwadan yadda shi mutumin ya saba da ko abu da ya saba wa hadha al hukmu jarun inda jarun inda na bil anjabi wala ke ta wannan hukunci mana imam hukunci yake ta wannan hukunci ya shi ne hukunci ya wanzu a kan shi a garin Spain kenan garin Andalus wa biladul maghrib da garin maghrib walaysa bi diyaril misriya amma a garin misriya ba ka ke hukunci da shi ba wa za lakum alladhi zakarnahu mubayyanu fi tanzil wannan hukunci da muka ambata walalle an bayyana shi a cikin littafin alqurani fi surati a cikin surati nur fi qawli ta'ala cikin fadan Allah madaukaki wa idza ila Allah li bainahu idan aka kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su kuce a tsakanin su wa ila Allah wa rasuli idan aka kira su zuwa ga Allah da manzon Allah dan Allah da manzon Allah ku kuce a tsakanin su idza fariqun minhum muridun sai kaga wani sashi a cikin su suna juye kai duk lokacin da aka kira mutum za a mai hukunci da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga littafin Allah bai waye ba yaga sunan manzon Allah ta waye bai juyawa wannan hukunci baya ya zama bai wuri. sannan an bai tuwo ba ko da shiga wuta ubangiji muke roko ya tsare mu ya ratar da mu duniya da lahira malaka ta wa asnad az-zuhri wa al-hasan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala malan zuhri ya in ya jingina wannan hadisi zuwa ga al-hasan yake cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa man awu khasmuhu ila hakim min hukam musulmi. duk wanda abokin musulman shi ya ce su je wajen wani alqalikin alƙalan musulmai falan yujib bai amsa mai ba fa huwa zalimu to shi azzalimi ne an ka da gaskiya ka yadda je wajen alqali mana wala haqqa na bai da haƙi qala ibnu al-arabi malan ibnu al-arabi yake cewa Allah mai rahma wa hadha hadithun batilun wannan hadisi ba ta ce ne amma qawlu amma fadin shi fa huwa zalimun shi azami ne fa salamu sahi magana ce ingantacce wa amma qawlu amma fadin shi fa la haqqa lahu bi alhaqi fa la yasihu bi ingata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhtamalu sannakum la yu'lukan shi an yurida annahu ala ghairi haqqi ana nufin akan baya kan gaskiya ne قال ابن خويذ المندى al-maliki ibn khuwaid al-manda al yake cewa wajibun ala kulli man du'iya ila wajibi ne akan duka wata wanda aka nemi a wajen alƙali an yujiba ya amsa malan yu'lam anna al-hakim fasik matakar bai san alƙalin fasiki bane in ya san alƙalin fasiki ne to kare je in ji malamai aw yu'lam ada'u ko kuma ya san wannan alƙalin yana da tsananin gaba dangane da mutumin da ya kai hukunci da wanda aka yi kara to karka je in ji malamai wa rahmatullahi alayhi matsala ta uku wata malami an ambasa mana a cikin wannan aya yake cewa wa fiha dalilu ala anna shara'i aman qablana shari'atu lana illa ma alamna nafu a cikin wannan aya mun gane lalle akwai dalili shari'ar al'umman da suka gabatar kamu al'uwa manzon Allah ita ma shari'ar mu ce sai dai in shari'a mu ta zo ta soke wannan abu وأنه يجب علينا الحكم بشرائع الأنبياء قبلنا sannan kuma wajibi ne a garin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi hukunci da shirin annabawan da suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma ya'ti bayanu amma fa akwai bayani tafsil akwai bayani gamsacce akan haka malam zai ƙara bayani a nan gaba amma nan malam ya bada magana a dunkule ne wa inda ma la naqra'u tawrata amma mu yanzu da ba littafin a littafin wala na na'malu bi sannan ba mu aiki da shi bima fiha saboda abin da ke cikinta? cikin an na anna man hiya fi yadi ghayyara saboda wanda ka cinta mai ke hannun shi ya canza abin da ke cikin littafin fa huwa ghayru aminin don haka shi ba a mutacce bane akan wannan littafi wa qad ghayyara wa badala ya canja ta sannan kuma ya jirkita littafin walau alimna anna shay'an min lan yataghayyar da ce da mu san wani abu cikin littafin a taura wanda ba juya shi ba walan yutabaddal ba tanda shi ba jaza lana qira'atu babu laifin mu makaranta shi wala wa zali da wani wannan ruwiya an umar haythu qalika an rawaito daga umar a lokacin da yake cewa sabu in kunta ta'lamu annaha tawra allati anzara Allahu ala Musa ibn Imran faqra'aha in dai ka san wanda ita ce littafin a taura da Allah ya saukar annabi Musa dan Imran to ka karanta mana wa kana sallallahu alaihi wasallam alimu bima la yughayyir amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abu da ba canja ba cikin littafin at-taura fa lizalika saboda haka da'awu ila da haka manzon Allah tunda ya san a cikin littafin at-taura akwai abu da ba canja ba idan an kawo abin da aka canja manzon Allah zai gane dan haka sai manzon Allah ya kira su zuwa da musu hukunci da wannan littafi na at-taura wasa ya ci bayanu haka fil ma'ida malaka ta kai hakuri ya ce mai karatu a san sautul ma'ida za ka ga bayani gamsashe insha Allah subhanahu wa ta'ala wal asbarul waridatu fi zalik da ma hadisan da suka zo akan haka insha Allah ta'ala idan Allah subhanahu wataala mai hikima ya so haka sai Allah fatala yake ta nan wannan aya Imam al-Qasimi a cikin Mahasin al-Sa'awi yake cewa a anan mujalladi na biyu kenan shafi na 346 yake cewa qala walil mufassirin wasu ma nan tafsir suke cewa daga da wannan aya alam tara da allazina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa yake cewa akwai fa'idodi guda biyu a cikin wannan aya al'ula fa'ida farko annan man duye ila kitabillah lalle da mutum da aka kira shi ya zo littafin Allah ya yi koki a tsakanin shi wa ila ma fi min shar'i aka kira mutum ya zo zuwa ga lissafin Allah na shari'a Waje ba lalil ijaba wajibi ne mutum ya amsa duk mutanen da suke mutu mutum duniya aka ce to mu kowa lissafin Allah wajibi ne kowa ya shiru ajimi Allah ya fada wajibi ne kowa ya shiru ajimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wa qad qala ulama'u radiyallahu anhu yustahabu an yaqula sam'an wa ta'atan malamai Allah mutawa suka ce duk lokacin da aka kira ka zuwa ga lissafin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah to musabi da kace kaji kai biyayya ba maganar malami na ba maganar kakana ba maganan babata dukkan mi gefe da su mu za zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da qawli ta'ala saboda fadin Allah madaukaki ina كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله دل مغنى المؤمنين إذا أكا كلا سدوا قلتاف الله ده Allah, من ذن الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم dan littayin Allah da kullum wanzu Allah sai kuce a tsakaninsu sai suke a ah, kai babana ya yi wata magana kakana fa dama ya rubuta babana wata magana ya aje mana mun gaje ta a ah. sai ce an yi kuru samina wa bana sai ce mun ji mun yi biyayya wa ula'ika wulun filihun irin wa'in mutane su suka rahoton inda Allah to kaga fa'ida ta farko kenan duk mutum da aka gashi zuwa garin littafin Allah da sunan manzo Allah to wajibi ne amsa malaka cewa fa'ida ta biyu أن الإسلام وليس بشرط في الإحسان أتودى آية مؤلاء أتي مسلمتي باشا إيماني وجن a باقال وانا بقنبا أولا بانا يكيني في أنا أرني إذا يزنا إيانا دعوني ذا في الجيبيش so da lissafin injiya da lissafin a sun hana zinayi sannan kun sun zo da hukuncin jefewa za ka ba za mu ce wai mutum kawai yanzu sai yana musulmi ne ko in yi zina a jefe shi wani aure a ko da bai aure ba a ai littafin shi a atuwar injila sun zo da wannan hukunci na jefewa za ka da shirin mutunci ake yi za ka alƙalin musulmi da ce a jefe shi ne an da sallallahu alaihi annabu sallallahu sallam rajin wani yahudi saboda manzo allah sallallahu sallam ya jefa yahuda guda biyu mata da namiji da suka yi zina a lalata sa da aure ba da kur'ani ya musu hukunci ba da a taura manzo allah ya musu hukunci wadda ayatul ayatu muqarraratul sai wannan aya ta sauka tana ƙara tabbatar da wannan hukunci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to la shakka ga wannan fa'ida ce da ka yi wa alqasimi Allah mai rahama ya zo a ƙarshe ƙarshe ya rasu jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyu amma yana kawo fa'idodi sosai a ci wani tafsiri na shi wanda za ka ga wanda suka gabace shi ba su ga wani fa'idodi ba to kaga yanzu shekarar shi nau kenan shekarar shi ɗari da goma da barin duniya ɗari da goma da barin duniya za ka mutumin garin mutumin wannan gari ne mai suka ce karin siriyan za ka yana da kawo da fa'idori sauke a cikin wannan littafi za ga littafin fiye da wannan bayan tsawaita sosai amma kuma za ka ga yana kawo safawa iki wanda ba za ka samu a cikin wasu tafsiri ba to kaga lallai wannan aya ta nuna mana kenan a ce duk mutumin da yake mai wuri ne ko bana kari wanda ya yi zina wanda ya yi zina to in dai ana bin shari'ar musulunci to ko da bai musulunta bai da lissafin alkurani ba za mu ɗauko lissafin a tawar injira a jefe shi da wannan kunci aya ta gaba aya ta talatin ishirin da hudu allah ke cewa ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ke cewa zalika bi annahu qalu lan tawassala an-nar illa ayyaman ma'dudat Allah ya mutu wannan hukunci ne Allah ya yi wa Yahudawa wannan hukunci saboda su suna cewa wai su lan tamassahum an-nar ay wata ba za ta shafe ta ta shan kiyama ba illa ayyaman ma'dudat sai wasu kwanaki da dagu wana su yawul suna cewa ko da sun shiga wuta ba za su dawoma a todawa sai kwanakin da iyayen suka mutu a ɗan maraƙi wannan ƙarya suke Allah bi ta wa garrawun fiji ne abin da ya ruɗa da su ya ruɗa da su a cikin addininsu ma kanu ya tsaron shi ne abin da suka ce suna ƙirƙira a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala malaka ta shayar su ila tawal wani iraq Allah subhanahu wa yana wani nuni ne zuwa ga juya baya da suka yi wal istiraru minhu fi qawli sannan kuma sun san rudu da faɗin Allah subhanahu sun rudu da faɗinsa da suke yi nahnu abu na'ullahi wa ahibbahu kullum yahu da nasara suna ganin su 'ya'yan Allah ne da kuma su ya Allah su kula ga suke gani to amma Allah fatar ai ya jarabe su yake cewa in dai ku kun yadda kuma su ya Allah ne 'ya'yan Allah ne to ku yi burin mutuwa so da mene so da mutum kullum mutum da ke buri kake bai gan shi ai kana wurin Allah ya haɗa ka da shi ne zaka ita ku yadda kuma sai Allah ne to ku sauri ku kuje koyar da Allah subhanahu wataala Allah ke cewa lan yatamannahu abadan bima qadat aydihi wallahi har abada yahudawa da nasara ba za su yi gurin mutuwa ba saboda abin da hannayensu suka gabatar na mugulle za su ƙarya suke yi ba musu ya Allah ba sun sananne idan suka yi Allah sai Allah ya mutu lili sai sun shiga wuta ya laka ba za su mutuwa za ta an kana neman mutum da ke tsoron mutuwa shi ne bai wuri karon misali shi ne karon misali akan corona sun rikice sosai akan corona ko sai kan ce ta musu illa yadda ba ka zato har yau har gobe tana musu illa kada ce illa da ta musu a baya yanzu ya rubu ba kamar da ba za ka Allah ka tafi kai fa jama'a na wul yawmin dare wafi yaya lamarin su ne kasance idan muka tattara su li yawmin la raiba fi ga wata rana wacce babu maka wata rana tabu rana tashin alƙiyama kenan ووفيت كل نفس ما كسبت سنكم الله سبحانه وتعالى يتكا وقوة لي أبندتا أيكتا وهم لا يظلمون الهال باء ذلك تقدع توانا آية الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه يا يعلمون يهودا da lamuran na fara kasance idan Allah fatara ya tattara su ga ranar da babu makawa sai ta zo ta shi a kyamu ووفيت كل نفس ما كسبت فانكم الله سبحانه وتعالى تا قوة ري أبن تا وهم لا يظلمون الهالم بعد للتنس تقاقوا أن آية تنقالتنا آية ونفرن الله سبحانه وتعالى تنسوة التغابر يوم يجمع كل يوم الجمع رانا دا الله سبحانه وتعالى تتراب وكهانا تتراب هذا تجعل كأوت كرانا الله كتوى ذلك يوم التغابر ranar tashi alƙiyama ita ce ranar dukan hanci mana ‘yan aljanna za su duki hancin ‘yan wuta sai Allah ga cewa mai yi umin billa don mutumin da imani da Allah wa ya amal salihan ya aikata aiki na gari yi kafir an musayi atihi Allah zai kankare mai kurakuran shi wa yi dukkanin jannatin ta jiri min sashen anhar sannan Allah zai tsandarwa shi a cikin aljanna wanda kone mai ke gudana a ƙashinta khalidi na fiya سنة واسدة وما تكنت الله كتوى ذلك الفوض العظيم ونشير ربومي جرما ذاك الآن ذا الله فضل أيوة تكنا أنت هذا السنة ما سوى كاتم الله تيوة يوم التغاو الله تيوة القارئة الله تيوة الحاقة الله تيوة يوم, يوم الخروج يوم القيامة عذفة العاذفة الطامة الخبرى الصاخة Allah ya kira ta yawmul hasarati ranar hasara wa anzirhum yawmal hasarati id qudiya al'amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi wa mutane gargadi dangane da ranar hasara lalle su suna cikin rafkana sannan kura ta shalƙawa ba da a zalunce su ba to Allah ce wata yawon hasara saboda ranar ta shalƙawa babu wata da sai ta yi hasara nan sai ta yi nadama mumini zai yi nadama ina ma a ce a ce ya ƙara aiki na gari zai kai a cikin aljanna kan ce can a kuma mafi ƙololuwa kafiri zai yi nadama ina ma a ce Allah subhanahu wataala ya dawo da shi duniya ya aikata aiki na gari to da ka ne nadama mu mai ta sauki to mai nadama ta wata takaitacciya din shiga aljanna amma shi kafiri ya laita ne kuntu turaba za ka ne ta burin ina ma a ce Allah subhanahu wataala ya mai da shi menene turbaya za ka Allah fatara ya samata al-yawmul azifa mana mu kusantiya rada ce a kiyama ta kusanto za ka cin azawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da wani abu Allah yake cewa iqtara wa tisa'atu wa shaqqa al-qamar kaga ce wani aya Allah ta tashi al-kiyama as-sa'a lokaci to da ka duk abin da aka ce lokaci to yana da saurin zuwa duk abin da aka sa lokaci to da ka yana da saurin zuwa ذاك الله كتاب اقتربت الساعة وانشق القمر كاشن القيامة تايقسا وانشق القمر سنكم وتيارب بيه إن جاء الله سبحانه وتعالى بيس الله ياتا مشركين اتقلوا دم من الله صلى الله عليه وسلم سكت يا من الله صلى الله عليه وسلم مولي إن كان أصوم يدكي أنه لي وكاقوا أنه تنمكي غني أسما ثم لا سوى ربي in ya rabin ɗayan ya tsaya sau ɗaya kuma ya sako wajenka to da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah wata wataala Allah ya faranta manzo Allah rai annaba Allah ba a mutu wulaƙansu da ka kada kawo abu to sai Allah fatala ya kwanta musu da hankali da ka sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah wata wataala Allah ya raba wata biyu da ka da wata ya rabe biyu da ka da wata ya rabe biyu da ka sai ɗaya ɗaya a sama sai dai kuma ya sako wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada za ka wuce gari suka gata suka ce kai Allah ke cewa in yara ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamid idan Allah ta tare nuna musu aya yu'ridu sai su dinga juye baya wa yaqulu sihrun mustamid su ce ai wannan siri ne mai dogewa sun ce a saukan musu da aya an saukar sun imani da aka sai wasu Allah ya cewa to yanzu ku shiru abin suka ce to yanzu wasu Allah mun yadda ayi akwai ƴan uwa da suka tafi garin su da su kaya su ma in suka dawo da mu tambaye su da ka da suka dawo sai mu shiga garin ya tambaye su wai dan Allah lokacin da kuke tafiya daga su da ku dawo gida kun ga wata kun ga wata ya rabe biyu ka duba ɗaya hanyar ku a kowata ku wannan kan bata da ƙarfi da ka sai suke ce musu da Allah da kuka zo ka dawo da garin sai kun zo ta yaran da suka ce wallahi mun gani kai wannan abu mamaki ne suke ce to ai ba mu ne yafi shi Allah ya ce wa in wa in yarau ayatan yu'ibu wa yaqulu sihr mustamil duk lokacin da Allah ya fada yana musu aya yu'ribu da su dinga juya baya wa yaqulu sihr mustamil za su dinga ce ai wannan sihiri ne wanda yake dogewa da ka shi mushriki mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala bai ne ya shirye ba sai ayata za ka mai bare imani ba to kaga a cikin wani aya Allah ko ta'ala ya kira ta menene da ne al-asa to ya wannan sura suna da iya tana cikin sunan ranar tashi alƙiyama da ka suna yin guda 22 wanda malaman musulunci suka ambata kuma Allah subhanahu wataala ya ambace su a cikin littafin alƙur'ani da ka Allah ke tafa kai wai za jama'anahum liyawmin la rayba fi ya ya lawar ta zai kasance idan muka tattara su ga wani wanda mu makawa sai wani rana ta zo za ka mutum yana ganin kai yanzu an kyawar bata zo ba kai ne ka ganin bata zo ba amma ta bai wanda ke cikin kabari su suna gane karatun za ka mutum baya gane karatun sai ya kuma zuwa ga Allah wa ta'ala. Allah ta wafiyat kullu nafsin sannan Allah wa ta'ala ya sata wa kowace rai ma ta sabat abin da ta aikata wa hum la yuzlamun alhal ba a Za ka Allah wa ta'ala. ranar tashi alƙiyama ba zai zalunci kowace rai ba Allah ka tafi man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk mutum da aikata aikin alkhairi daidai da ƙwayan zarra ya rawu zai ganshi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka da mutum da aikata aikin shari daidai da ƙwayan zarra ya rawu zai ganshi a gaban Allah subhanahu wataala da aka ne abin da ake so kowa a cikin mu yayi kokari fa ya aikata aiki na gari ya riba ci kwanakin shi tun kafin mutuwa ta riske shi sannan ko kullum mutum ya ta addu'a ya Allah subhanahu wataala ka karbi raina ina cikin musulmi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum dai addu'an shi Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa fi riwayatin ala ta'atik manzon Allah ka cewa ya ubangiji na wanda ke juya zukatan tambayi, tunda Allah manzon Allah ke cewa zuciyoyin bayi suna tsakanin yatsu guda biyu da Allah ne za ka Allah yana zuwa zuciyoyin bayan yadda yake so za ka zo manzon Allah ya Allah wanda ke juya zuciya ka tabbatar da zuciyata a kai muka biyayya a tuwatar waya ya Allah ka tabbatar da zuciyata a kan addinin ka da musulunci ma'ana mutu a tare su mutum a kan musulunci don mutumin da ya saki ya mutu baya ba musulmi ba to ya shiga dubu ba ya shiga uku ba so mene mutumin da ya mutu yana musulmi ko da ya shiga wuta ana kyauta sami da tun akwai ranar da za a cire shi daga wuta a koma da shi aljanna ko bangi muke roƙo ya latar da mu duniya da lahira bangi muke roƙo ya raba mu da nadama ranar tashin alƙiyama bangi muke roƙo ya karbi ibadun masu wani ta mai albarka bangi muke roƙo ya jikan bayan famu wanda suka rasu wanda suke duniya muna roƙon ka ya Allah subhanahu ta'ala tarawar su lafiya subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk واخر دعوانا قال الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا هم بمنك وجودك رحم رحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد آمنا مطمئنا وصائبا للمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأطع أئمتنا ولا تمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك بالعالمين اللهم تقبل صيامنا صلاتنا الله تقبل صيامنا الله تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا اللهم إنك عفو تجيب العفو عنا اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر المبارك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما لكل أمة المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وأتولى ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء من والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين